Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan masu azumi sun yi sahur lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba sha uku ga watan Mayun shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. Ƙwararren likitan nan na Amurka Anthony Fauci ya ce adadin mace-macen da aka samu a Amurka kusan ya fi mutum dubu tamanin da ɗaya da aka ba da rahotonsa. Ƙasashe da yawa sun fara sassauta matakan yaƙi da cutar COVID-19 duk da cewa ana fuskantar karuwar adadin masu kamuwa da cutar da kuma gargaɗi akan ɓarkewar cutar karo na biyu. Prime Ministan kasar India Narendra Modi ya sanar da gagarumin shirin ba da tallafi na sama da dala biliyan 265 don ta da komadar tattalin arzikin kasar da ya ji jiki sakamakon annobar cutar coronavirus. Karin labaran duniya kenan. To a Najeriya masana magungunan gargajiya na ci gaba da mai da martani dangane da maganin cutar covid-19 da madagascar ta aiko wa najeriya yayin da hukumar lafiya ta duniya da who ke cewa a yi takatsantsan shugaban kasa uba ne na kowa kuma mai kishin kasansa ne saboda haka duk inda ya ji wani abu da zai kawo kasansa ci gaba zai yi azama ya nuna himmansa don ya anso. To a jamhuriyar Nijar kuwa hukumomi sun ba da sanarwar sake buɗe wuraren ibada a duk faɗin ƙasar yayin da har ila yau ake kuma shirin buɗe makarantu. Su malamai duka na kasa sun zama tare da Prime Minister sun nuna mai cewa ya kamata a buɗe wannan abubuwa saboda samu damar roƙon Allah. Baya ga haka Murtala Faruk Sanyina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙwararren likitan nan na Amurka a fannin cututtukan da ake kamuwa da su Anthony Fauci ya faɗa a jiya talata cewa adadin mace-macen da aka samu a Amurka kusan ya fi mutum dubu tamanin da ɗaya da aka ba da rahotonsa. Ya yi gargaɗin cewa akwai sakamako mai tsanani idan birane da jihohi suka buɗe harkokinsu cikin sauri. Fauci ya wa wani kwamitin majalisar dattawa da ke bincike a kan yadda Amurka ke ɗaukar matakai game da annobar cutar cewa mutane da yawa da suka kamu da cutar coronavirus da ba a sani ba, musamman a birnin New York, sun mutu a gidajensu ba tare da an sanya sunayensu a kundin mace-mace na ƙasar ba a hukumance. Sai dai ya ƙi ya yi hasashen adadin mutanen. Fauci ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar annobar za ta iya tsananta a Amurka daga watan Satumba zuwa Nuwamba. Amma dai ya ce yana fatan a lokacin ƙasar za ta tankari annobar fiye da yadda take yi zuwa yanzu. Shugaba Donald Trump ya sha ƙoƙarin ya sa gwamnatocin jihohi da masana'antu su buɗe harkokin tattalin arzikinsu, amma kaɗan daga cikin gwamnoni hamsin na ƙasar ne suka ba da umarnin yin hakan a 'yan kwanakin nan don ba shaguna da wuraren sai da abinci da kuma wasu ofisoshi damar komawa bakin aiki bisa wasu sharaɗan kariya. Ƙasashe da yawa sun fara sassauta matakan yaƙi da cutar COVID-19. duk da cewa ana fuskantar karuwar adadin masu kamuwa da cutar da kuma gargadi akan barkewar cutar karo na biyu a jiya talata a kasar india ta maido da harkokin wasu jiragen kasa a karon farko tun daga watan maris inda kasar ta yi watsi da hauhawar adadin waɗanda suka kamu da cutar da ya kai kusan dubu uku da ɗari shida a ranar litinin ƙasa da adadin sabbin kamu mafi yawa da aka samu ranar lahadi Gwamnatin ƙasar Rasha ita ma ta fara sassauta matakan hana zirga-zirga a jiya talata yayin da adadin masu cutar a ƙasar ya zarta mutum 232 kasar da ta kasance ta biyu a adadi bayan Amurka a duniya. Ma'aikatan masana'antu da kamfanonin gine-gine sun koma aiki a jiya talata duk da cewa adadin masu kamuwa da cutar ta coronavirus na karuwa. Prime Ministan kasar India Narendra Modi ya sanar da gagarumin shirin ba da tallafi na sama da dala biliyan 265 don ta tada komaɗar tattalin arzikin kasar da ya ji jiki. Sakamakon rufe harkokin tattalin arzikin da aka yi tsawon makonni bakwai don yaƙi da annobar cutar coronavirus. Tallafin wanda aka daɗe ana jira ya kai kimanin kashi goma na kayayyakin da ake sarrafawa da kuma ayyukan da ake yi a Indiya a cikin shekara ɗaya. a wani jawabi da ya yi wa 'yan kasar da aka nuna a talabijin Prime Minister ya ce ya zama wajibi kasar ta mai da wani mummunan yanayi zuwa wata dama. Ya kuma jaddada cewa babban burin tallafin shine don gina ƙasa mai dogaro da kanta. Modi ya kuma nuna cewa Indiya za ta yi garan bawul a fannin tattalin arzikin ƙasar da ƙwararru a fannin da kuma 'yan kasuwa suka daɗe suna nema a yi. don jan hankalin masu zuba hannun jari da kuma karfafa masana'antu. da Maryam wacce za ta sake dawowa nan gaba kaɗan cikin shirin domin kawo mana ƙarashin labaran duniyar. To da farko a Najeriya masana a fannin magungunan gargajiya na ci gaba da faɗin albarkacin bakin su dangane da maganin cutar coronavirus da madagascar ta aiko wa najeriya wanda shugaban muhammadu buhari ya bada umarnin a shigo da shi kasar hakan dai na faruwa ne yayin da hukumar lafiya ta duniya who ke cewa a yi tsantsan da yin amfani da wani magani da ba a kammala tabbatar da ingancinsa ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da madina dauda ta aiko mana daga abuja sakataren gwamnatin tarayya kuma shugaban kwamitin katta kwana boss mustapha ya mani bayani akan wannan umarni da shugaban kasa ya bada inda ya ce I've received instructions from Mr. President uh, to make arrangements to freight it home with a clear instruction that I should subject it to the validation process similar to what would happen to any other uh, medicine or vaccine that is discovered or created internally before it is put into, into any form of use. boss Mustapha ya ce kasar Madagascar ta baiwa Najeriya maganin amma ta kasar Gini Bisau kuma ana shirye-shiryen karɓo su. Sai dai Mustapha ya ce shugaban ƙasa ya kara da cewa sai an gwada maganin kafin a fara baiwa mutane. Amma ga sarkin aska na Najeriya ahmed Bawa Magaji yana ganin akwai abin dubawa a wannan magani da za a kawo daga kasar Madagascar. shugaban kasa uba ne na kowa kuma mai kishin kasansa ne saboda haka duk inda ya ji wani abu da zai kawo kasansa ci gaba zai yi azama ya nuna himmansa don ya anso amma in ba haka ba mu ma a najeriya muna da namu magungunan da muke amfani da su na gargajiya dangane da wannan ai wannan coronavirus din ana mata ganin sabuwar cuta amma cuta ne wadda ta zo da siga irin na siffan mura dafuwan jikin mura yana iya kawo wannan wadda kuma mu a nan Allah na tuba a wannan sigan cikin yarda Allah ko da ake wannan kururuwan mu da muke gefe a matsayinmu na masana a gargajiyance mu ba mu karaya ba mu ba mu firgita ba amma ganin rashin kulawan gwamnati Buhari yana iya kokarinsa domin ya ga ci gaban kasansa amma mashawarta su suke da matsalan neman a samu su wane ne masana ta wannan bangaren a dan abin da kake rena a bayan gidanka sai kaga Allah ya maka daukaka a kansa ita kuwa Hawa'u Ibrahim yar asalin jihar Kaduna da ke kafancan ta ce ita Allah ya ma riga ya nuna mata maganin coronavirus a mafarki kuma ba a ce mata daga kasar Madagascar ne maganin zai zo ba wannan ra'ayin gwamnati ne ba wanda ya isa ya hana gwamnati amma shawara na shine kamar ni ma da zan ce na ce na yi mafarkin shi da ya kamata gwamnati ta mai da hankali a nan gida najeriya ta gani ita ma irin albarkan da allah ya albarkaci mutanenta da su ta karba ta gwada tunda ba wai an ce ta kawo kuɗi ba ne ko kuma a bada wani abu a'a a karba ne a gwada ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankalinta a maganan nan a zo a karba a gwada a gani cewa ya yi ko ba zai yi ba idan bai yi ba sai a je a karba a wani guri ba laifi ba ne idan kuma ya yi ita ma sai ta ci gaba da nata hada maganin ita ma kanta kasan najeriya abun alfaharinta ne ita ma ta samu nata Hukumar lafiya ta duniya WHO da ke jagorantar yaƙi da coronavirus ta nuna rashin amincewarta da maganin na madagaska inda ta ce kawai maganin gargajiya ne ba na coronavirus ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da ƙarashin labaran duniyar. Da alama an samu rarrabuwar kawuna a kotun kolon Amurka akan wasu batutuwa guda biyu da suka kunshi ko dole ne shugaba Donald Trump ya ba da takardun harajinsa da kuma na harkokin kudadensa bayan da 'yan Democrat a Majalisar Dokokin Kasar da kuma wani atoni na gunduma a birnin New York suka buƙaci ya yi hakan. alƙalan su tara sun kwashe sa'o'i uku suna tafka muhawara ta wayar taraho saboda matakan kariya na hana fita da aka sanya sakamakon annobar cutar coronavirus. Majalisar Dokokin Amurka ta buƙaci shugaba Trump ya tura takardun bankinsa da kuma na haraji a zaman wani bangare na binciken da suke yi akan harkokin kasuwancinsa. Binciken ya hada da tambayoyi akan ko Trump ya yi ƙari a bayanan dukiyarsa ko a'a da kuma zarge-zarge akan hallata kudaden da basu dace ba. Trump ne kadai shugaban Amurka da a tarihin baya-baya ya ƙiya fitar da takardun harajinsa. Ya haƙiƙance kan cewa ba zai yi hakan ba a yayin da ake duba kudade da harkokin kasuwancinsa. Wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a wurin wata jana'iza a gabashin Afghanistan wanda 'yan kungiyar ISIS suka ɗauki alhakin kaiwa da kuma wani farmaki da 'yan bindiga suka kai a wani asibiti da ke Kabul babban birnin ƙasar sun yi sanadiyar kisa akalla mutum arba'in wasu da dama kuma sun jikkata a cewar jami'an Afghanistan. Wani mai magana da yawon gwamnatin lardin Nangarhar ya ce mutane da yawa sun tattare da safiyar ranar Talata don jana'izar wani babban kwamandan 'yan sanda da ya rasu sakamakon bugun zuciya a ranar litinin a lokacin ne wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai harin bam ɗin a wata sanarwa da ta fidda da daddare. Tana mai cewa reshen ƙungiyar da ake kira ISKP ne ya kai harin. A wani harin na daban kuma wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun afka wani asibitin gwamnati a kabul inda suka kashe akalla mutum goma sha hudu wasu su sha biyar kuma suka jakkata jami'ai sun ce mata da jami'an kiwon lafiya da akalla jarirai biyu na daga cikin waɗanda suka mutu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla hukumomi a jamhuriyar nijar sun ba da sanarwar sake buɗe wuraren ibada a duk faɗin ƙasar daga yau laraba 13 ga watan mayu matakin da a ɗaya ɓangaren ke kawo ƙarshen dokar hana fitar dare da aka kafa a birnin yamai yayin da makarantu za su sake buɗe kofofinsu a ranar ɗaya ga watan yunin gobe wakilin murya amurka a yamai suleiman mani barma ya aiko mana da karin bayani a ƙarshen wani taron da ya hada hukumomi da shugabannin addinai da a ɗaya gefe kwararru a fannin yaƙi da cutar corona a jiya talata a birnin yamai ne bangarorin suka yanke shawarar sassauta wasu daga cikin matakan da gwamnati ta dauka a washe garin bullar annobar cutar corona a Nijar. Ministan watsa labarai Salisu Muhammadu Habi ya yi min karin bayani a kai. Su malamai duka na kasar sun zama tare da Prime Minister sun nuna mai cewa ya kamata a buɗe wannan abubuwa saboda a samu damar roƙon Allah cewa da sunansu za a ɗauka duk matakin da ya kamata a ɗauka saboda a ƙara kiyaye wannan ciwon. An ce in ma ka ga yau kana cikin uwa wurin masallaci ka ga wannan da na nuna kamar ba zai da lahiya ko wani tari shi kai ko majina ta yi mishi yawa ko masassara gare shi ko abubuwa da ya kamata wannan ma kada bar shi ma shiga cikin masallacin. A ɗaya ɓangare gwamnatin ta Nijar ta ba da sanarwar kawo ƙarshen dokar hana fitar dare da aka kafa a birnin Yamai yau watanni kusan biyu a sanadiyar wannan annoba. Ina kira ku rufe da turanci an daga saboda al'umma ta samu kwanan goma da akwai na azumi mai bida abinci shi bida mai bida har kasuwanci ne shi an buda don saboda mutane su samu walwala. Dama dai a shekaran jiya Litinin gwamnatin Nijar ta sanar da shirin sake bude makarantu daga ranar daya ga watan Yunin gobe sakamakon gamsuwa da abin da ta kira alamun samun nasarori a yakin da ta kaddamar da cutar corona. Ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu shine shugaban kwamitin ministocin kula da sha'anin ilimi a wannan kasa. Makarantu suna buƙatar kimanin kwanaki 45 ne kawai don kammala karatu. to saboda haka wannan koma da za a yi za a shiga ɗaya ga watan june a ƙare in allah ya kai mu goma sha biyar ga watan juwe ko kuma july. a jimilce daga cikin mutane 854 da suka harbu da kwayar cutar covid-19 kawo yanzu mutane 648 ne suka warke yayin da 159 ke kwance a asibiti sai wasu 47 da suka rasu sanadiyar wannan bala'i sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma a kilo hat 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafinmu na yanar gizo wato a voahausa.com da kuma shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Gwamnan jihar Niger arewacin Najeriya ya bijirewa umarnin jam'iyyarsa ta APC lamarin da ya dada wa jam'iyyar adawa. Kamar na su 'yan jam'iyyar suka nemi yayi an sun nemi yayi a yi rashin adalci ne. Shi kuma bai da shi ba saboda haka mun gode. Jama'a Assalamu alaikum. Shugabancin jam'iyyar APC mai mulkin jihar Niger da ke arewacin Najeriya ya umarci gwamnan jihar Abubakar Sani Bello da kada ya kuskure ya rantsar da Sufiyanu Yahaya na jam'iyyar adawa ta PDP a matsayin zababben shugaban karamar hukumar mulki ta magama. Duk kuwa da cewa kotu ta yi umarni da hakan. Sufiyanu Yahaya ne dai ya garzaya kotu inda ya kalubalanci zaben salisu obandoma ibeto na jam'iyyar apc da tuni aka rantsar da shi kan mukamin to amma kotu ta soke zaben nashi ta kuma tabbatar da shi sufiyanu na jam'iyyar pdp tare da bada umarnin a rantsar da shi nan take to sai dai jam'iyyar apc ta ce sam ba za ta saba ba wai bindiga ruwa a ta bakin shugabanta a jihar injiniya muhammad liman ba ma a rantsar da wani dan jami'a saboda mun riga mun je appeal ma lawyer sun gaya mana yanzu a press conference din ga kunji da kanku cewa idan kes na appeal ba ruwan lower court an ɗaukaka kara sai karan an riga an yi ta har har kashe kafin a ɗauki wani mataki mu abc ba za mu yarda mu yi luzu wannan kuri'a ba saboda already muna appeal idan eh, eh, eh, magana ta je court of appeal bai kamata a yi aiki da magana kotu na ƙasa ba to shine muke cikin kazan su ba wai su yi challenge din mu akan ba mu ci zabe ba ne su yi challenge mu a wasu a takardun da ya ba inec bai sa wani date ba wani date ya yi daban wannan ya yi daban to ai ba cin zaɓe haka ne ba za ka ci zaɓe kawai don ka ce wani ya yi kuskure da adam na kuskure ya yi kuskure a wurare biyu so sai ka je tribuna sai tribuna ta ce eh, saboda wannan kuskure ta baka democracy batun zaɓe ne bai yiwa mutum zai je ya yi zufa ya komi da komi sannan kai ka zo ka je ka je an ne kaki zuwa campaign kaki mobilizing kaki komai saboda ka ka duba ka ga ya kuskure a wuri daya sai ka ce wai abin ga eh, a baka mulki jama'a ma sun san matakin da ya kamata a dauka saboda akwai ga wuke eh, eh, wuke river state ai an sauke shi a tabuna amma bai sauka a ofishin shi ba sai da aka gama har supreme court to wannan ma haka don an sauke shi bai kamata a ce wai dole za a rantsar da wani ai sai an jira an gama higher court an rantsar da me za ku yi ba za a rantar ba ya eh, Allah To sai dai saɓanin hakan ko gwamna Abubakar Sani Bello ya bi bijirewa umarnin jam'iyyarsa ya kama na kotu. Dama can umarnin kotu ya zarta na jam'iyya in ji mai magana da yawun gwamnan kuma sakatariyarsa a sha'anin watsa labarai Mary Bawa. shi eh, kotu ta riga ta ba da oda cewa shi ya ci to a kan shi kuma gwamna ne da gwamnati mai bin ka'ida inda ya kamata hmm. ya bi ka'ida ne in shi ba zai ce da abin da ka'ida ta ce sannan ya tsallaka ba so ba wani dogon abin gaba ne magana bane ne an je kotu an kai harcourt harcourt ta yi rulin cewa wannan dan pdp din shi ya ci kuma a zaman gwamna na ni inda na san shi shi abubakar sani bello maganar shi kullum shi ne cewa shi gwamna ne na niger state hmm. ko da cewa ya zo ga fati ne fatin apc ta kawo shi amma duk abin da ya shafi mutane da rayuwar yan niger na shi ne amma za su ga kamar babu wata jituwa kenan tsakanin apc har apc sun nemi a dakatar da rantsar da shi shi ba ya gaban kanshi akwai jituwa sosai dama dai a rayuwa ana kan zaman irin wannan abubuwa su taso don waɗansu ta nan ne ta fi masu amma in kai ne bin ka iyaye kuma kai ma kana so abinda da ya yi ma wani kyau ya yi maka kyau in kuma kuna da third party wanda shine ne zama kotu dama kotu shi ai iya raba magana kuma kotu ta riga ta raba wannan maganan bai kamata shi a matsayin shi a gwamna ya yi kamar bai makaranta ko bai san abin da ake ciki ba shi ma na san cewa wannan abin da gwamna ya mace babban sako ne cewa shi gwamna bai ɗauka cewa shi akan shi yana apc bai san pdp ba democracy din kenan ai wannan abin da gwamna ta yi ka ba kowa freedom ya yi operating inda ya cancanta wanda kuma hakinsa ne a bashi inda ya kamata ni inda nake gani kenan. Wannan mataki na gwamnan ya faranta wa jam'iyyar adawa ta PDP rai. duk da yake wasu sun yi zargin da ita ce ke kan mulki da ba za ta yi hakan ba Garba Umar Ciza shine shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Niger. Dama abin da muke sa ido kenan mu gani kuma mun yaba mai girma gwamna alamomi ne wannan na yin adalci kuma adalci shine zai iya taimakon kowane irin gwamnati da kuma kowane irin al'umma. saboda haka mun ji daɗin wannan abin da ya kamar na su 'yan jama'iyyar suka nemi ya yi an sun nemi ya yi rashin adalci ne shi kuma bai da shi ba saboda haka mun gode sun nuna son zuciya ne kuma ba su nemi ya adalci ba shi kuma Allah ya nuna mai gaskiya yi nufi shi da yin adalci. Kuma muna kiran irin wayannan 'yan jama'iya wanda za ce a komai dole ce su wannan lokaci ya fara wucewa a ƙasar nan. Na'am akwai masu tunanin cewa inda lokacin jam'iyyar ku ne ke mulki wato PDP ah, da wuya haka ta faru me za ka ce? A wannan kawai magana ne irin na mutane kasan jam'iyya idan ah, wannan jam'iyya ta faɗi ta maganan wata kuma sai ta faɗi amma sai ka duba ka ga tarihin pdp lokacin suna mulki shekara goma sha shida hmm. ina jin a a cikin a cikin mulkin pdp an samu wa'yansu jama'iyu da suka kada pdp da aka je maganin shari'a tsakanin gwamna da gwamna aka ba wa'yancan jama'iyya. Shin menene tanadin doka akan wannan mataki da gwamnan ya ɗauka na gaggauta zartar da hukuncin kotu? Duk kuwa da cewa jam'iyyar APC ta ɗaukaka ƙara akan wannan hukuncin? Ga barista Shehu kagarin Launi mai sharhi akan lamuran shari'a a jihar ta Niger. To a yanda muke kallo ta fuskan shari'a lakulla halin akwai bambanci tsakanin abin da ake kira shari'a da siyasa. Idan kotu ta ba da umarni bisa ga tsarin kundin mulki na ƙasa abin da ake kira da turanci rule of law hmm. wato tsarin shari'a tsantsa hmm. wanda da shi ne aka kafa abin da ake kira tsantsan shugabanci na ainihi wato tsantsan bin doka na ainihi na 'yancin dan adam doka in an kafa ta har kai da ka kafa dokan kai ma dole ka bi ta ta kuma fi karfin ka. idan ka saba za ta aiki a kanka shi gwamna a matsayin shi na gwamna babba ne kuma gwamna ne daidai gwargwado na da sanin shari'a ya kuma san haƙƙin shi a matsayin shi na gwamna ya kuma san ita dokan nan ita ta kawo shi in kotu ta bada umarni ba gwamna ba ko shugaban kasa ne dole ya bi namta masu apc suna kafa hujjan cewa ai sun ɗaukaka kara zuwa kotun koli wato kotun da ke gaban wannan kotun da ta yanke wannan hukunci baka ga su ma suna da dalili eh dalilin da suke da shi ai kotu za su koma su ba za su zama su ne ke kara kuma su ne ke bada umarni ba Eh, shi gwamna ya bi umarnin kotu ne in sai su saurara tun da sun ɗaukaka ƙara ba mamaki yanzu idan Allah ya ba su nasara su ma aka zo kuma kotu ta sace cewa to wannan da aka rantsar shi ma an sauke shi gwamna ya sake rantsar da shi dole ne sake bin doka shi ma ya rantsar da wannan na APC kuma ni ba na ba ni nake ma APC shari'a ko PDP ba amma a matsayina na lauyan lauyoyi na Neja wanda ke bibiyan shari'a na san cewa ai ita APC da ta ɗaukaka ƙara ta nemi ƙuduri a kotu cewa kar kotu ta ba da oda kar a rantsar da shi wannan da aka soke zaben shi shi ciyaman din da ke ci wanda ya fito a gargashin jam'iyyar apc amma ba su yi nasarar haka ba kotu ta ce a'a dole a bi umarnin kotun tribunal da ta soke zaben shi ta haramta mai hmm. rantsar da wanga na pdp da aka ce to da kar apc ta yi hushi ko ta bari a ji su ko ta yi magana da zai kawo zama zakali kore ni hmm. ga gwamna sai ta kyale ta tsaya ta gani. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari. juba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. gaida Murtala Faruk Sanyin na. albarkacin azumin watan Ramadana ga karatun Alkur'ani mai girma. سنن حبيب أبو بكر عثمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله أليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم ۖ وكان ذلك عند الله فوزا عظيما yanzu kuma ga labarai a takaice Ƙwararren likitan nan na Amurka a fannin cututtukan da ake kamuwa da su Anthony Fauci ya faɗa a jiya talata cewa adadin mace-macen da aka samu a Amurka kusan ya fi mutum dubu tamanin da ɗaya da aka ba da rahotonsa. ya yi gargaɗin cewa akwai sakamako mai tsanani idan birane da jihohi suka buɗe harkokinsu cikin sauri. Ƙasashe da yawa sun fara sassauta matakan yaƙi da cutar COVID-19. Duk da cewa ana fuskantar karuwar adadin masu kamuwa da cutar da kuma gargaɗi akan ɓarkewar cutar karo na biyu. Firayim Ministan Ƙasar India Narendra Modi ya sanar da gagarumin shirin ba da tallafi na sama da dala biliyan 265 don tada da tattalin arzikin kasar da ya ji jiki sakamakon rufe harkokin tattalin arzikin da aka yi tsawon makonni bakwai don yaƙi da annobar cutar coronavirus. Tallafin wanda aka daɗe ana jira ya kai kimanin kashi goma na kayayyakin da ake sarrafawa da kuma ayyukan da ake yi a indiya a cikin shekara ɗaya. Da alama an samu rarrabuwar kawuna a kotun kolin Amurka akan wasu batutuwa guda biyu. da suka kunshi ko dole ne shugaba Donald Trump ya ba da takardun harajinsa da kuma na harkokin kudadensa bayan da 'yan Democrat a majalisar dokokin kasar da kuma wani atoni na gunduma a birnin New York suka buƙaci ya yi hakan. masu aro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan muna miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Shehu Abubakar Fitel bisa rasuwar babbar yayarsu hajiya fatu malam arabiya wacce allah ya wa rasuwa a birnin yola fatan allah ya cikanta yanzu madadin maryam dauda wacce ta ni gabatarwa sai kuma ba hero ne da ya haɗa shirin ni mahmud zabi ne ke cewa mu kasance lafiya Bonjour, au micro Idrissa Seloudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui.